Nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله rahim assalamu alaikum a sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin na safiyar yau asabar kuma tayar amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau wanda zan gabatar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 zuwa 12:50 da minti agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11:20 zuwa 11:50 da minti agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. madalla masu sauraro yanzu kuma aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. jama'a saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa muhammad amin farko muhimman kanin su. iran ta ce dole ne amurka ta cire mata kumi lokaci guda ba wai mataki-mataki ba babbar kotun tarayya a najeriya ta aina 'yan bindiga masu rikuwa da mutane a matsayin 'yan ta'adda sojin haramtacciyar kasar isra'ila sun kama wasu na guda uku a gabar yammacin kogin jordan samuel ito zai tsaya takarar neman shugabancin hukumar kwallon kafa ta kasar kamaru yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta ce dole ne amurka ta cire mata takunkumin lokaci guda ba wai mataki-mataki ba kakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id katib zade shine bayyana haka a lokacin da yake mayar da martani kan jirgin da ake yadawa a baya-bayan nan cewa kasashen turai za su ɗauke wa iran takunkumin da aka sanya mata ne a mataki-mataki a tattaunawa da za a yi a biyanna kan shirin ta na nukiliya katib zadi ya kara da cewa dole kasar Amurka a cire dukkan takunkumin da ta gaba mata a lokaci guda tare kuma da ba da aminci da kuma cewa tarihi ba zai maimaita kansa ba. Iran tana da karfin gwiwa da kyakkyawar niyya na shiga tonawar da za a yi a Vienna da kuma zummar ganin an cire dukkan takunkumin zalunci da a kara wa al'ummar kasar. A wani labari da jaridar New York Times ta wallafa a shafinta ta nuna cewa mai yiwuwa amurka ta yi ta yin sakin wasu gadorin iran da aka toshe da kuma ɗauke mata wasu haramcin da aka sanya mata daura da haka ita kuma za ta jingine wasu ayyukanta na nukiliya babbar kotu a tarayyar najeriya ta ayyana 'yan bindiga masu rikuwa da mutane a matsayin 'yan ta'adda wannan hukuncin ya zo ne a lokacin da jama'a ke ci gaba da kiraye-kiraye gwamnatin tarayya ta ɗauki 'yan bindiga da ke garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa a matsayi ɗaya da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda kamar 'yan boko haram da kuma ƙungiyar iswap babban daraktan da ke shigar da ƙara a kotun tarayya dpp muhammad abubakar shine gabatar da ƙudurin neman kotu ta ayyana su a matsayin 'yan ta'adda sama da shekaru goma kenan 'yan bindiga na karansu a a wasu yankuna na arewacin ƙasar har ta kai lamarin ya zama tamkar wata annoba a yankunan arewa maso yammacin ƙasar baki ɗaya da yake gabatar da kudurin abubakar ya shaida wa kotu cewa shugaban muhammadu buhari ya rataba hannu kan takardar amincewa da ayyana 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda takardun bayanan da ke gaban kotu sun nuna cewa gwamnatin tarayya ta ayyana 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda saboda suna kashe mutane garkuwa da mutane banka garuruwa da ƙauyuka wuta da kuma yi wa 'yan mata fyaɗe sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kama wasu falasɗinawa guda uku a gabar yammacin kogin jordan rahoton da muka samu daga yankin falastinu sun bayyana cewa sojan hamsacciyar ƙasar isra'ila sun kai samami a garin kafri al-labad da kuma sanin falastinawa 'yan gudun hijira ke Diyashe kuma sun cafke wasu falastinawa guda uku ba laifin fari balle baki wani rahoto da kamfanin dattin labarai na wafa ya watsa ya nuna cewa a ranar talata ta gabata ma sojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kai samami a yankuna daban-daban da ke kara yammacin kogin jordan kuma sun kama falastinawa akalla guda goma sha bakwai gwamnatin yahudan sahayuniya ta mai gabare kogin jordan da birnin kudu zon birnin falastinu tun a shekara ta 1967 wasu masu ra'ayi a isra'ila da suka hada da prime minister isra'ila naftali bennett suna kallon yankunan da ke gabar macin kogin jordan da ke bangaren falastinu a matsayin cibiyar tarihi ta yahudawa to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin Tehran. Samuel Eto zai tsaya takarar neman shugabancin hukumar kwallon kafa ta kasar Kamaru. Rotanni daga kasar Kamaru sun bayyana cewa daga ƙarshe dai an bai wa tsohon dan wasan kwallon kafa na Barcelona Samuel Eto dama tsayawa takarar shugabancin hukumar kwallon kafa ta kasar Kamaru. Feka Food. Yanzu yanzu dai 'yan takara shida aka amince su tsaya takara ciki har da shugaban hukumar mai ci a yanzu. Sedo Mambobo Noya a zaben da za a gudanar a ranar 11 ga watan Disamba mai kamawa. Sauran 'yan takarar su ne Julius Dennis Onana tsohon dan wasan kwallon kafa na kasar ta Kamaru sai kuma Kripin Sote da Justin Togo da kuma Zachrish Wanda. A cikin watan Satumba ne Eto ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar neman kujerar hukumar kwallon kafa ta kasar Kamaru. Duk yake cewa an kai ruwa rana akan batun kasantuwar cewa da shaidar zama dan wata ƙasa banda kasar kamaru eto ya buga wasa a inter milan chelsea kuma ya samu takardar shaidar zama ɗan ƙasa a spaniya ne lokacin da yake buga wasa a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta barcelona daga ƙarshe za ku ji cewa iran ta ce shirin ta nukiliya na zaman lafiya ne zalla shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasar iran muhammad islami shine bayyana hakan a wani bikin tunawa da cika shekara ɗaya da yi wa muhsin fakhrizade babban masanin nukiliyar ƙasar iran kisan gilla a ranar 27 ga watan nuwamban shekarar ta gabata ta 2020 ya ce babban masanin ya ba da muhimmiyar gudunmawa a shirin nukiliyar iran na zaman lafiya wanda duk da barazana da takunkumin da shirin yake fuskanta na tsawon shekaru ashirin amma ba a taɓa tsayawa da aiki ko da da sakan ɗaya ba ya ce makiya jamhuriyar musulunci ta iran sun daɗe suna ƙoƙari wajen ganin bayan jamhuriyar musulunci ta iran na baya bayan nan shine ƙoƙarin da amurka ta yi ta hanyar amfani da takunkumin tattalin arziki na ta'addanci daga ƙarshe ya nuna cewa iran ta bayyana gaskiyarta game da shirin ta nukiliya da ke tabbatar cewa na zaman lafiya ne zalla ta hanyar tattaunawa da kuma sanya hannu kan yarjejeniyar nft ta hana yaduwar makaman kare dangi a duniya To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Aminu Ibrahim ke kiran ɗauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirin na malaika jaridunmu na yau wanda zan gabatar. Mulaika jaridunmu na yau. bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da sake sadu a cikin shirin malam laika jaridunmu na yau inda za mu laika muku wasu jaridu a tarayyar najeriya da kuma wasu kasashen afirka jaridun sun hada da premium time da leadership da kuma jaridar nan na sudan tribune za mu fara da jaridar leadership ta najeriya wacce take cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗage takunkumin da ta sanya wa kamfanin jiragen sama na emirates wato na haɗaɗɗen dalar larabawa zuwa najeriya ministan harkokin zirga-zirgar jiragen sama hadi sarika ne ya bayyana haka a jiya juma'a ya kuma bayyana an warware matsalar da ta kunno kai tsakanin gwamnatin tarayya da kuma kamfanin jirgin na emirates na ƙasar haɗaɗɗen dalar larabawa a watan maris da ya gabata ne dai gwamnatin tarayya ta dakatar da jirgin wato daga zirga-zirga tsakanin najeriya da kuma halittiyar dole larabawa saboda ta ƙi gwada cutar corona da gaggawa da ake yi kafin fasinjoji wanda kamfanin zai kawo su najeriya kamar yadda aka tsara har ila jaridar leadership tana cewa kotun ɗaukaka ƙara a abuja ta yi watsi da ƙarar da tsohuwar ministan man fetur na najeriya wato wato diazeni elisa madike ta shigar don ta sake dawo da kayakin ƙawanta na kimanin dala amurka miliyan 40 wanda wata ƙaramar kotu ta mayarwa gwamnatin tarayyar najeriya kafin haka dai hukumar efcc ne ta shigar da ƙara kan cewa a kwace wa'annan kakin kawa na tsohuwar ministan wanda aka gano a gidanta wanda yake anguwar a sokoro na abuja a tarayyar najeriya sai kuma jaridar the nation ta kasar kenya wacce take cewa 'yan kasashen waje suna ta gaggawan ficewa daga birnin addis ababa babban birnin kasar habasha saboda fada tsakanin sojojin gwamnati da kuma 'yan tawayen tigray ya kusa shiga birnin na addis ababa babban birnin kasar gwamnatin ƙasar faransa da wacce take da mutane fiye da dubu ɗaya a birnin na addis ababa sun yi kira ga dukkanin 'yan ƙasar da su fice daga birnin na addis ababa da gaggawa haka ma ƙasar birtaniya da kuma majalisar ɗinkin duniya duk sun bayyana cewa mutanen su da suke aiki a birnin addis ababa su gaggauta barin birnin sai kuma jaridar sudan tribune wacce take cewa 'yan siyasa da kuma ma'aikatan gwamnati wa'anda sojoji suka rufe bayan juyin mulki na ranar 25 ga watan da ya gabata sun fara yajin aiki a jiya juma'a labarin ya kara da cewa ministoci da kuma manya-manyan ma'aikatan gwamnati wa'anda suke tsare a gidajen yare a kasar tun lokacin da aka yi juyin mulki a ranar 25 ga watan da ya gabata sun fara yajin daga cikinsu dai akwai khalil umar yusuf wanda ya kasance minista ne mai kula da majalisar ministocin kasar sai kuma sharif muhammad usman wanda kakaki ne na majalisar koli ta sojoji ta kasar da kuma jafar hassan shugaban wata gamayyar jam'iyyun siyasa a kasar ta sudan gwamnatin sojojin kasar sudan da ta saki wasu daga cikin ministocin 'yan kwanaki da suka gabata daga ciki akwai muhammad nagi al-asim na jam'iyyar spa da kuma Falik As-Salek wanda ya kasance jami'in watsa labarai ne na Firaministan ƙasar wato Abdullah Hamdok. sai kuma jaridar premium times wace take cewa 'yan sanda a jihar filato sun tabbatar da mutuwar mutane goma a wani rikici da ya faru a karamar hukumar basa da ke jihar filato na tarayyar najeriya a jiya juma'a a rikicin da ya an kona gidaje 30 sana an kashe mutane goma gwamnan jihar simon lalon ya bayyana cewa zai kokarin tabbatar da adalci a kan duk waɗanda suke da hannu cikin wannan rikici na baya-bayan nan a karamar hukumar na basa sannan ya miƙa taziyarsa ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu. sai kuma jaridar nigerian tribune wacce take cewa hukumar nafda mai kula da harkokin abinci da kuma magunguna wato ta kwace wasu magunguna a wuraren ajiye kayayyaki guda biyu manya-manya a birnin lagos na kudancin kasar wanda su ya kai naira biliyan uku to masu sauraro don kuma ka kawo ƙarshen shirin na muleka jaridunmu na yau fama da masu sauraron su kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyarmu a yau. shirin da ya saba bujiro muku wasu daga cikin lamura da suka ɗau hankalin duniya daga nan rediyo hausa voh to shirin yau zai yi dubi ne kan yarjejeniyar tsaro da ƙasar morocco ta cimma da isra'ila wace tuni wasu masana suka ce za ta iya kara rura wutar rikicin da ake ciki a yankin musamman a wani lokaci da ake fuskantar takun tsaka tsakanin morocco da algeria da ke goyon bayan gwagwarmayar falastinawa da kuma 'yan awaran yankin saharawi ko kuma polisario da fatan kuma za a bi mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni hassan barka zan jagoranta a wannan ranar tomarilla da yammacin ranar talata da ta gabata ce ministan tsaron isra'ila benny gantz ya isa raba babban birnin kasar morocco a wata ziyara da ake dangantawa da mai cike da tarihi shekara guda bayan da kasashen biyu suka dawo da hulɗar diplomasiya a tsakaninsu yayin ziyarar bangarorin biyu sun cimma yarjejeniyar karfafa alaka da tsaro a tsakaninsu yarjejeniyar da aka cimma ranar laraba ta tanadi haɗin gwiwa a fannin musayar bayanan sirri horas da sojoji da dai sauransu baya ga alakar da suke da ita a fannin tattalin arziki da yawon buɗe ido isra'ila ta bakin ministan tsaronta benny gantz wanda ya gana da takwarinsa na morocco ta yaba da yarjejeniyar wace ta ce za ta ba su damar musayar ra'ayoyi kaddamar da shirye-shirye na haɗin gwiwa da kuma shigo da kayayyakin isra'ila har cikin morocco sai dai yayin da isra'ila ke marhaban da yarjejeniyar da ta cimma da morocco masana tuni suka fara sharhi kan batun ganin cewa shekara guda da dawo da alakar diplomasiya tsakanin bangarorin wasu masana na cewa cimma yarjejeniyar tsaron za ta iya ƙara rura wutar rikicin da ke akwai a yankin algeria da ke goyon bayan gwagwarmayar falastinawa wacce kuma dangantakarta da morocco ta yi tsami a baya-bayan nan na ganin wannan yarjejeniyar da kuma dasawar ta tsakanin morocco da isra'ila a matsayin barazana a gare ta kasar algeria dai ta shafe gwamman shekaru tana goyon bayan fafatkar al'ummar palestinu ta kuma kasance tsawon lokaci mai goyon bayan 'yan saharawi ko polisario da ba sa ga maciji da juna da morocco musamman kan fafatukar a ware ta 'yan yankin na saharawi dawo da alaƙa tsakanin isra'ila da morocco an yi ta ne inda amurka ta amince da ikon masarautar morocco kan yankin na saharawi da ake takaddama a kai tun wancan lokacin dama algeria da ke goyon bayan 'yan awarin na saharawi ba ta ji daɗin matakin na amurka ba algeria ta yi allah wadai da abin da ta kira ƙasar london ɗin ƙasashen ƙetare kan makomar yankin polisario bayan da amurka ta goyi bayan ƙasar morocco kan mallakar yankin na polisario da ke yammacin sahara bayan da morocco ta amince da mai da hulɗar diplomasiya tsakaninta da isra'ila tabbas ziyarar da ministan tsaron isra'ila ta ƙara ƙarfafa alaƙar da ke tsakaninta da raba to amma za ta iya ƙara dagula wacce ke tsakanin morocco da kuma algeria wacce ta katse tun cikin watan augustan da ya gabata a cewar ignacio sembrero wani ɗan jarida na spain ƙwararre kan morocco dasawa tsakanin mahukuntar raba da kuma na tel aviv za ta iya haifar da wani yanayi a yankin maghreb kuma ƙasa ta farko da za ta ɗauki wannan a matsayin barazana gare ta ita ce algeria wannan kuma zai sanya algeria ta ƙara ƙarfafa alakarta da iran wannan kuma wata manuniya ce ta yadda rikicin da ke tsakanin iran da isra'ila a yankin gabas ta tsakiya na dafa da shiga yankin kasashen larabawan maghreb wannan kuwa ta hanyar kasashen morocco da algeria sannan kuma hakan zai ƙara dagula zaman ɗarɗar a yankin yammacin sahara wanda kasashen biyu ke takaddama a kai yarjejeniyar da isra'ila ta cimma da morocco ita ce irin ta farko ta tsakaninta da wata ƙasar larabawa za ta baiwa Morocco damar mallakar fasahohin soji na Isra'ila a cewar ministan tsaron Isra'ilar. Isra'ila ta yi ƙaurin suna wajen sayar da kayan soji a duniya da suka hada da jiragai marasa matuka da kuma manhajoji na tsaro kamar manhajar nan ta Pegasus ta kamfanin Isra'ila na NSO Group wacce ta haddasa cece kuce a baya-bayan nan a faɗin duniya bayan tonon sililin da ya bankaɗo cewa an yi wa fitattu da shugabanni da gwamnatocin kasashen duniya da dama kutse ciki har da ɗaya daga cikin wayoyin shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ciniki da kuma sayar da duk wani jirgi marar matuki da kuma fasahohin ciki har da manhajar talikin asiri ta nso group yarjejeniya ce da sai ta samu amincewar ministan tsaron isra'ila kwanakin baya dai an zargi morocco da amfani da manhajar ta isra'ila ta pegasus wajen kusewa manyan 'yan ƙasarta da kuma na ƙetare sai dai morocco na mai musanta hakan inda ta shigar da karar wasu kafofin yada labarai kan abin da ta alakanta da yada labaran karya. ziyarar ta ministan tsaron isra'ila na zuwa ne a daidai lokacin da dangantaka ta yi tsami tsakanin morocco da algeria wace ta katse alakarta da raba a watan Agustan da ya gabata. Algeria dai na zargin Morocco da ayyukan nuna kiyayya gare ta. A cewar Bryce Madi Wazman, kwararre kan alakar Isra'ila da Morocco a jami'ar Tel Aviv, ziyarar ta Benny Gantz a Morocco a daidai wannan lokaci na takaddama tsakanin Morocco da Algeria bata zo da mamaki ba. Yana yiwuwa a cewarsa Morocco tana son nuna wa abokan gabanta ne da 'yan ƙasarta da kuma ƙasashen yamma cewa za ta iya karfafa alakar ta da isra'ila fiye da yadda ake zato amma duk da hakan a cewar kwararren maroko ba ta fito ziyarar ba sosai a hukumance da kuma ta kafofin yaɗa labaranta saboda goyon bayan da 'yan ƙasarta da dama ke baiwa gwagwarmayar da falastinawa ke yi wace ko da yaushe take samun karbuwa daga 'yan marokon yayin ziyarar da ministan tsaron isra'ila benny gantz ya kai a morocco gamayyar kungiyoyi da jam'iyyun da ke goyon bayan fafatkar falastinawa da kuma 'yan islama a kasar sun kira wani zaman darshin gaban majalisar dokokin raba domin kalubalantar dawo da alaka da isra'ila da kuma zuwa mutumin da suke kiran wanda ya aikata laifukan yaƙi wato gens wanda shine babban hafsun sojin isra'ila a lokacin yakin 2014 a gaza a cewar kwararren bryce medi morocco ba ta juya wa mai falastinawa baya ba a yayin da take hankoron cimma wasu yarjejeniyoyi masu mahimmanci gare ta a alaƙa da isra'ila tun bayan da aka dawo da hulɗar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu a bara mai ba da shawara kan harkokin tsaro kana kuma shugaban diplomasiyar isra'ila ke ziyartar maroko domin tattaunawa amma wannan shine karon farko da benny gans har salima ministan tsaron isra'ila ke gudanar da ziyarar aiki a masarautar marokon masana da dama na ganin cewa tabbas akwai karuwar zaman ɗarɗar a daidai lokacin da kuma manyan makwabtan kasashen na algeria da morocco a afirka da kuma faransa da ke da wasu manufofi a kasashen suka yi gum da bakunansu a daidai lokacin da cacar baki tsakanin manyan kasashen biyu na arewacin afirka ke daɗa kamari. To masu saurare iya abin da ya tsauka kenan a shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai duka ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu huta lafiya. Allah yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa POH barkanku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa voh daga nan tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da hasa da zumunci to da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin yan uwa da abokan arziki to bari in barku da malami na farko a cikin shirin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon muryar musulunci na iran da farko suna na haɗa ne kwamfuta mai yama local government kings ta nigeria a yau ina son ne ku bani dama domin in mika sakon gaisuwa ta ta karshen mako zuwa ga babban mai gida injiniya manar musa jega da mata ne hawa da nafisa baya ga haka zan shiga jamhuriyar nijar an gaida sami su madatte da magaram yusuf madatte da magaram in dawo a nan gida najeriya an gaida kwamar ilyasu yakubu digawa ba zan manta da shehu adamu rijau ba a ado salati goma ga annabi rijau akwai isa jikan mai saji turu akwai alhaji dan ashe mai fitila mai yama akwai shugaba iliya mai shayi garkin daura baya ga haka in gaida matana fatima da shamsiya da kuma ɗiyana okasha da usama da suhaira da uzaifa da fatan kowa na cikin koshin lafiya na gode kwarai ku tashi lafiya suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta iran muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da amanan arziki mai muku magana alkasun baba liman a har daga agadas ina gaida hassan barka jagoran wannan shiri ina gaida sunushi shi mulki duka ɗaukakin masu gabatar da shiri wannan gidan radio mai albarka ina gaida su ina gaida obaidu brezi jakin wacha ana agadas ina gaida na agwa mai faci da magaran ina gaida haltarin asuba da magaran ina gaida shekh ustaz abbas malami ne a garin agadas ina gaida ustaz umar malami ne a nan agadas ina gaida ustaz aliyu malami ne a nan agadas mai muku magana alkasun baba liman wani ji allah kara ma wannan gidan radio albarka da farin mai shi salamu alaikum assalamu alaikum sashen wasu na gidan radio voh radio iran mai albarka kenan wato kuna tare da mai saurin kunu da kullum banzema da kina a garin jamhuriyar niger fata da riki kenan eh muna godiya da ake bamu dama mu da yan wada da bana arziki a cikin wannan shiri kenan mai albarka mana fatan alheri da farko zan da mai gidan namu alhaji isu dila mai nama an gaida hamisu eko an gaida prezi hamisu yaro an gaida abokina alhaji sunushi sultana ina gaida shi shi ma eh an gaida abokina mai miji soja a zirin allah ya kashe fatan alheri shi ma mai an gaida isu madattai da toro na gaishe shi an gaida eh ka da gaga dan fulanin warje mamman bin yakubu a washe ina mishi fatan alheri eh an gaida muji soji ina kara gaida shi an gaida tsoho iliya mai burodi da shayi ina mishi fatan alheri shi ma da dukkan mai sauri na cikin wannan eh, rediyo mai albarka sashen wasu na gidan radio iran ban da kina a gadar jamhuriyar nijar fatan alheri zuwa gare ku Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu VOH muryoyin masu saurari ina muku fata alheri zan kai sakon gaisuwa ta ta karshen mako zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki wanda suke cikin fadin duniya masu sauraron wannan kafa mai albarka eh, kafa mai yada aƙidar musulunci ta gaskiya kuma kafa mai yada labarai na gaskiya da adalci akan kowa da kowa da haka zan kai sakon gaisuwa ta zuwa ga muhammadu inuwa wunti zuwa ga malam hassan marka agadas da mutanen ma'aikatan gidan radio talabijin na tambara na yamai na tawa na nijar baki daya zan kai safifiyar gaisuwa ta zuwa ga abokina taba adam ma'aikaci ne da yake a tahiran birnin iran a madadin shi ina gaida muhammad awal bauchi shi ma ina jinjina mishi kuma ina muku ta'aziyya da rashin dan uwanmu abokinmu allah ya gafarta mishi kuma allah ya kai sanyi a kabarinsa allah ya ba iyalin shi hakuri allah ya raya bayansa da ya bari kuma allah ya albarkace ta husaini labaran ga magana daga nan a garin loga tsakiyar shahar doso da ke a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum BOH da muryar musulunci sunana shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura zan yi amfani da wannan dama kamar yau karshen mako da kuke ba mu dama mu ga yan uwa da amannan arziki kamar haka da farko akwai mamman duniya a washe wanda yake yankin tawa akwai miji soja wanda yake mai daidaita ne bakin likitar dutse da magaran akwai na agwa mai faci wanda yake da magaran akwai lotoro mai istanci wanda yake da magaran ba zan manta da sani letana mai gidan wanka ne wanda yake nan da magaran akwai abu abokina maina mamman shehu kyarje wanda yake ranar ramfon hawa juju a nan da magaran ba zan manta da kanina musa mai shayi da wace a nan ramfon hawa juju da magaran akwai eh, baban soyayya wanda yake agades muhammadu zakin love ba zan manta da mamman alkali wanda yake nan hadeja ba zan manta da salisu mai gwanjo unguwar gawo wanda yake babura ba zan manta da yahaya sonite wanda yake garin mata mai da yahaya danno azare akwai mamman mamman dan sandan najeriya wanda yake kaduna kai da duk wanda yake cikin wannan fili mai albarka ina wa kowa fatan alkhairi yan kungiyar zaɓi sanka najeriya da nijar tubin gaisuwa zuwa gare su suna na shugaba iliya mai kanti da shayi girgin daura da fatan kuna cikin koshin lafiya Assalamu alaikum BOH murya jafuriyar musulunci mai magana Murtala Salisu wanda aka fi sani da MT daga nan ramfuwa na randa bakwai da ke da magaramfin jamfuriyar Nijar to da yake yau muna karshen mako zan yi amfani da wannan dama domin gai da yan uwa da abokan arziki eh, da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin wato da cewa Hassan Barka alherin Allah kai mushi akwai Abdurrahman Abdu wanda aka fi sani da Kibiya akwai Ismail Sise akwai Abdulwahab, akwai mr Prezi wato Baba ya Audu DJ Dan Libya akwai shugaban shugaba mamman sani umaru akwai eh, babaye gambo garin timniya akwai aminu ofisa wanda yake nan bilma garin dawa akwai mati dan kore mazaunin kasar libya eh, da akwai sani kumandan zabura akwai ibrahim sani wanda aka fi sani da ibrahim sangami da yake nan ramfuwan na randa bakwai da ke da magarafin jamhuriyar nijar ku tashi lafiya mai magana murtala salisu wanda aka fi sani da mt daga nan ramfuwan na randa bakwai da ke da magarafin jamhuriyar nijar a tashi lafiya assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran su sunana Siraji Haruna wanda aka sani da Litoro a magaram jamhuriyar Nijar. Eh, yau sakon gaishe gaishe na na karshen mako asan barka kai kan ga masu gabatar da wannan shirin maza da matan ku ina gaida ku akwai kuma Tahir Yam Tahir Jambulo Kano Najeriya Kaduna da kaga mutanen warshe Iliya Mai Kanti Garkin Daura Ilyas Yakubu akwai Isa Musa a Niyame akwai Buniya a a birnin Tawa akwai Alkasun wanda yake Agaras akwai Tozuman Takasimo to shugaba Ramesi dukansu a nan da magaram jamhuriyar Nijar akwai Murtala MT a nan da magaram akwai Umar Taku Kadamare akwai Agwa bakin ofital soja bakin ofital dukkan su anan da magaram jamhuriyar nijar akwai sunushi garin madatai isu madatai akwai usaini sitara kasuwar kwalliya suna Nasiru haruna wanda san letoro da magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum Hausa Tehran kuna tare da shi ta Tayar daga nan a gadas jamhuriyar Nijar ina gaida ku ina gaida dukkanin ma'aikatan ku eh da farko dai ina gaida abokina daga nan birnin Agadas Ilyas mai shago shine prison mu na fada ra'ayin zuci akwai Umar Sani ina gaida shi da fatan ya tashi lafiya da shi da iyalan nashi akwai aboki na sani babban yaro sai in koma bangaren abokan aikin namu telawa musamman zuwa gare shi sa'idu daga nan haka sotol tela ne shi ma akwai musuba'u tela ne akwai sabu yana nan makwabcin musuba'u shi ma mai shayi ne ina mishi fata alheri da fatan ya tashi lahiya eh akwai aboki na kuma sale babban yaro shi ma yana mika gaisuwa ta zuwa gare shi akwai dukkanin yan fadodi da yan kullab zaɓi sanka dukkan su na ma kowa fata alheri da fatan kowa ya tashi lahiya nahiya eh radio voa kuna tare da shi ta tayar da gana a gadasa ta jamhuriyar nijar akwai ibrahim ana ce mishi ibrahim shakwala ta bangaren kasatol eh shi ma ina gaida shi akwai makwabcin shi abubakar akwai mai gidana ya hayyata tayar duka da fatan kowa yana cikin koshin lahiya assalamu alaikum wa rahmatullah ku bani dama in mika sakon gaisuwar da zumunci zuwa ga yan uwa da amana arziki da suke a sassa daban-daban na duniya da farko ina mika sakon gaisuwa zuwa ga yakubu mai aski da ke jihar da magaran sanusi madatai da magaran isufu madatai da magaran akwai bukari roga roga agadas akwai alkasim suleiman da ke jihar agadas da duka yan club da fadu da suke a jihar agadas yan club ra'ayin zuci agadas agadas ina mika muku sakon gaisuwa da fatan alheri ina gaida wari malam bare biri zuwa dan nijar mazaunin kasar libya da duka zaratan masu sauraron rediyo iran a duk inda suke sunana mamman biniya yakuba awashe daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to duba da karshen sati kuna ba mu dama muna sakon gaishe gaishe hassan barka ina jinjina muka ina jinjina ma abokan aikin ka na farko ina gaida letoro mai isansi akwai alhaji isiya mai isansi akwai buzuk mai shayi wanda yake nan bakin ofital akwai miji soja wanda aka hi sani da tunku mai a daidaita sahu bakin ofital dutse ina gaida dan ayaya mai a daidaita sahu bakin babbar tasha akwai maryama kwari wadda aka hi sani da ita kwari a nan garin malam ina jinjina mata ina gaida jihar malam ila akwai shugaba raba mai aski akwai malam umaru garin malam ina jinjina ma takasi moto dozman takasi moto akwai sirajar gambi a madadinsu ina gada shugaba malam iliya mai kanti da shago garkin daura na kuna agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum biyo ya hausa mai magana waje muhammadu wanda aka sani da suna mai soja mai adai sau a nan zandar likitar dusi eh, ina so yi amfani da wannan dama karshen mako da yan wa da abokan arziki kamar letoro mai sanarsa akwai mustakaran gari na na ba bakin likita duzi akwai alhaji bashir mai shago bakin likita duzi akwai abdu mai tebur bakin likita duzi akwai yan adai da sauna ba bakin likita duzi eh, ina da abdul mai aski wanda yake eh, ina mai dunguza akwai rabu mai aski wanda yake kwana rahama akwai mamma mai wanki wanda yake kwana rahama akwai wana mai shago wanda yake a dispenser akwai sani gulli mai wanki wanda yake dispenser ina da ayuba garade sojin safir ne ina da jarjan dauda ina gaida yan adai da sau gaba da na zandar na gode biyo ya sa mai magana muji muhammadu wanda aka yi sani da suna muji soja mai a ta sahu a nan zandar likita dutse ya tashi lahiya. To da fatan dukkanin waɗanda kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya. madala yanzu kuma sai shirin mulaika iran wanda aminu ibrahim kiyawa zai gabatar muleka iran jama'a masu wurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikinsa mai kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke kasar Iran da kuma irin damakin da ake da su a ɓangarori daban-daban musamman ma a ɓangaren yawon buɗe ido da masu neman lafiya ko kuma neman ilimi da fatan masu wada su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da aka manta na di a bisa faifai. To madalla bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai kawo muku wani wuri ne a nan Iran da ke bayyana irin wurare na ɗabi'a da ke jan hankali da kuma burgewa a nan ƙasar Iran. To bari mu yada zango a lardin Loristan da ke yammacin ƙasar Iran wanda aka fi sani da suna aljannar ɗabi'a ta ƙasar Iran inda yake da ruwa da iska da yanayi madaidaici. Kuma akwai tsirrai da dabbobi daban-daban abin ban sha'awa ga masu son yawon buɗe ido a cikin wannan kyakkyawan lardin akwai wata mashiga mai ban mamaki sosai da ke kusa da garin kohudash da ke marabar larduna uku na ƙasar iran wato lardin kermanshah ilam da kuma lariston da ke gefen rafin samire kuma ana kiransa da suna mashigar shears wannan mashigar tarihinta yana komawa ne zuwa ga miliyoyin shekaru kuma tana tsakiyar duwatsun zagros ne da ke kewaye da tsoffin wuraren tarihi da kuma gurabe na rayuwar mazauna kogo kasantuwar irin duwatsu masu daraja da ke wajen ya sa hukumar kula da abubuwa da al'adu na kasar iran ta ba da kulawa ta musamman ga wannan wuri da babu tamkarsa a kasar iran ita dai mashigar shirs da ke garin kuhudash tana da nisan kilomita 86 zuwa birnin khorram abad cibiyar lardin Lurston. Tsawonta ya kai kilo tsawonta kilomita biyar. A gabashin dutsen kuwa akwai wani abu mai launin rawaya wato Varizard. Haka zalika tsayi da gangara tsayi da gangarar ganuwar sun sha bamban sosai da juna a ɓangarori daban-daban idan ka kalle su. Wannan kyakkyawan wurin ya shahara da suna Grand Canyon na ƙasar Iran. Shi dai Grand Canyon wani kwari ne a jihar arizona ta amurka wanda kogin colorado ya ratsa a cikinsa sai dai nisan wannan wajen ya fi sosai a kan mashigar shears amma saboda yanayin kamanni da ke tsakanin waɗannan kwari ɗin guda biyu ya yasa ake masa lakabi da grand canyon ɗin ƙasar iran yanayin tsarin kwarin da masana ilimin ƙasa suka yi da kuma kiransa da suna grand canyon na ƙasar iran ya sa hukumar talan arziki da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta ba shi kulawa ta musamman wajen yi masa rajista a matsayin wani abu mai ɗaukar hankali a duniya yanayin kwalliyar da aka yi a cikin bangon gandun dajin shears yana jan hankali sosai saboda ba shi da kama wanda bayan lokaci dukan da ruwan sama ya yi masa da iska da dai sauran abubuwa na ɗabi'a ya sa ya ba da wani yanayi mai kyau na musamman da ba shi da tamka yanayin abubuwan da ke kwance a jikin katangar gandun dajin a wasu ɓangarorin da bishiyoyi suka lullube shi yana nuna irin yadda yanayi biyu na ɗabi'a suka haɗu a wuri guda akwai bishiyoyin daji kamar in su ɓaure inabi da gwaba da yanayin shuɗin sararin samaniya mai kyau da yake ɗaukar hankali da kuma wata korama da take gudana a gefen kwarin abubuwa ne masu kyau sosai na ɗabi'a da ke wajen yadda ba wai kawai iraniyawa ne wurin yake burge su ba hatta ma masu yawon shakatawa 'yan kasashen waje ma abubuwan masu jan hankali da ke mashigar za su burge su sosai a ƙarshen wannan mashigar akwai wani kogo mai tsawon mita 150 da ke gudana a cikin wannan ƙoramar ruwan ƙoramar yana da sanyi sosai a wasu wuraren ma ruwan yakan kai har zuwa gwiwa lokacin da kake wucewa a gaban kogon za a ga abubuwa masu ban sha'awa da ke cikinsa bayan ka wuce kogon a tsakiyar wannan kwarin akwai wata hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita tamanin kuma tsawonta ya kai mita goma wanda ya samo asali ne a tsawon ƙarnoni da suka wuce sakamakon iska da girgizar ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara yin wahala sosai amma bayan hasumiyar dutse za a ga hanyar ta ɗan ƙara tsokewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar nan za ka isa zuwa wani wuri da ba shi tamka a cikin kwarin zai nuna maka hakikanin abubuwan jan hankali da ke kunshe kuma a cikin gandun daji na shears to ma saurare gashi mun ɗauko bayani game da yanayin wannan guri amma lokaci ya mana halinsa. to ya zama wajibi in daga aya a nan sai a saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan amma don kowa da kowa ni da na kasance tare da ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng. madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban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 kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya jaddada amincewarsa kan batun gudanar da zaɓuka a ƙasar libya a ranar 24 ga watan disamba mai kamawa a bayanin da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar ya bayyana jin daɗinsa kan zaman taron birnin paris na ƙasar faransa da aka gudanar a ranar 12 ga wannan wata na nuwamba na wannan shekara ta 2021 inda mahalarta zaman taron suka amince da dukkanin shirye-shiryen da aka tsara da kuma goyon bayan majalisar ɗinkin duniya kan gudanar da zaɓukan kamar yadda bayanin na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya jaddada goyon bayansa kan zaman taron taimakawa matakan tsaron libya da aka gudanar a ranar 21 ga watan oktoban da ya gabata a birnin tripoli fadar mulkin libya bayanin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kuma bayyana goyon bayansa kan shirin gudanar da zaɓukan shugabancin ƙasar libya da na 'yan majalisun dokokin ƙasar da aka cimma a ƙarƙashin taswirar zaman tattaunawar siyasar libya da aka gudanar a zaman taron ƙasar tunisia a watan nuwamban shekara ta 2020 hakanan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya jaddada goyon bayansa ga muhimmiyar rawar da hukumar zaben ƙasar libya ke takawa wajen ganin ganin an gudanar da zaɓuka a ƙasar kamar yadda kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya yi ba da ayyukan shirye-shirye masu inganci da aka gudanar a zaɓukan da kuma jaddada cewa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya zai sanya ido kan hukumar zaben ƙasar ta libya dangane da cikakken tsare-tsare da jadawalin da ta sanya na zaɓe domin aiwatar da shi cikin yanayi na lumana. tare da jaddada muhimmancin miƙa mulki a ƙasar libya ga farar hula a ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya mai ɗaurewa kamar yadda kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kwaɗaitar da dukkanin ɓangarorin siyasar libya kan amincewa da sakamakon zaɓukan da za a gudanar da girmama haƙoƙin abokan hamayya kafin zaɓuka da bayan su game da kira ga dukkanin ɓangarorin ƙasar kan kiyaye ruhin haɗin kai da fahimtar juna musamman bayan sanar da sakamakon zaɓuka a ƙasar har ila yau kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya jaddada muhimmancin mutunta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ƙasar da aka cimma a ranar 23 ga watan oktoban shekara ta 2020 tare da jaddada wajabcin ficewar dukkanin sojojin haya daga cikin ƙasar a gefe guda kuma kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya bayyana rashin jin daɗinsa kan yadda ake ci gaba da jigilar bakin haure da 'yan cirani a ƙasar libya gami da cinikin dan adam a matsayin bayi ciki har da ƙananan yara a ƙasar ta libya tare da wajabcin ɗaukan matakan shawo kan ire-iren waɗannan muggan ɗabi'u a ciki da kuma kan iyakokin ƙasar ta libya a nashi ɓangaren tsohon wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar libya jan kobes ya yi gargaɗi kan matsalolin da zai biyo bayan rashin gudanar da zaɓuka a ƙasar libya musamman ɓullar taɓarɓarewar al'amura tare da ƙarin rabuwan kai a ƙasar a wata sabuwa kuma shugaban majalisar kolin kasar libya khalid al-mishri ya bayyana zabukan da za a gudanar a libya na shugaban kasa da majalisar dokokin kasar a watan disamba mai kamawa a matsayin wasa mara amfani matukar ba a cimma matsaya kan dokokin zabuka a kasar ba a jawabinsa a zaman taron majalisar tuntuɓa ta kasa karo na 71 al-mishri ya bayyana cewa a matsayinsu na 'yan majalisun kolin kasar suna jaddada mutunta da kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma rantsuwar da suka yi kan kama aiki amma dole ne a samu mutunta kundin tsarin mulki wajen tabbatar da dokokin zaɓe don samun amincewar dukkanin ɓangarorin ƙasar saboda zaɓukan da za a gudanar su kasance karɓaɓɓu a libya amma rashin amincewa da dokokin zaɓuka shi ke janyo ɓullar rikici da saɓani a ƙasa almishiri ya bayyana cewa gabatar da wasu dokoki da suka yi hannun riga da dokokin ƙasa kuma suka saɓa wa yarjejeniyar siyasar da aka cimma a taron ƙasar ba abu ne da zai karɓu ba kowa ko da kuwa daga bangaren cikin gida ne ko wajen kasar saboda ba zai yiwu a dora wa al'ummar libya dokokin da za su janyo matsaloli a harkar zaɓukar ƙasarsu a bangare guda kuma shugaban hukumar zaben ƙasar libya imad assai ya bayyana cewa dokar neman tsayawa takarar shugabancin ƙasar bata ce dole sai dan takara ya zame ba a zarginsa da aikata laifi ba ina mai bayyana cewa a fassarar doka mai lamba goma sha biyu ta dokokin zaben libya kotu ce za ta yi dubi kan zargin da wani ɗan takara zai gabatar kan abokin hamayyarsa imad ya kara da cewa suka kan tsayawa takarar wani mutum a zabukan kasar libya musamman na shugabancin kasa. za a iya shigar da kara a kowace kotun ƙasar kuma doka ta ba da dama ga wanda ake kara ya ɗaukaka kara a kowace kotu a faɗin kasar libya dambarwar siyasa ta kun kunno kai ne sakamakon yadda wasu mahukuntan libya suke ganin rashin dacewar tsayawar wasu mutane takarar shugabancin kasar ko na majalisun dokoki kamar yadda shugaban majalisar kolin kasar libya khalid almishiri ya bayyana rashin amincewar su da tsayawar wasu mutane takarar shugabancin kasar yana mai cewa ba za su taɓa barin janar halifa habtar mai murabus tsayawa takarar shugabancin libya ba tare da bayyana cewa wannan shine ƙarshen manufar dimokuraɗiyya libya a halin yanzu haka dai hukumar zaben ƙasa ta libya ta tabbatar da cewa akwai 'yan takara da yawansu ya kai 73 bayan tantance wasu daga cikinsu kuma sun cancanci tsayawa takarar shugabancin ƙasar da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan disamba mai kamawa amma wasu rahotanni suna cewa an cire sunan saiful islam gaddafi daga cikin jerin sunayen 'yan takarar shugabancin ƙasar wata majiya da ta buƙaci a sake sunanta ta bayyana cewa saiful islam gaddafi ya kasance daga cikin mafi shaharar sunayen 'yan takarar shugabancin kasar da aka nemi cire sunansa amma shugaban hukumar zaɓe a libya imad assaya ya sanar da cewa duk da cire sunayen wasu 'yan takarar shugabancin kasar a yanzu yawansu ya kai 98 kuma biyu daga cikinsu mata ne a taron manema labarai da ya gudanar a birnin tripoli fadar mulkin kasar libya imad asayi a ranar larabar da ta gabata ya bayyana cewar hukumar zaben kasar ta libya ta yi rajistan sunayen 'yan takarar shugabancin kasa a libya 98 kuma sun gabatar da takardun bayanai da hukumar ta nema daga gare su iyaka dai hukumar sa za ta bi takardun don tantance ingancin su sannan za a buga jerin sunayen da aka tantance domin baiwa masu suka kalu kalubalantar sunayen da aka ambata bisa ka'idodin da majalisar koli ta shari'ar kasar ta gindaya a wata sabuwa kuma hukumar zaben kasar ta libya a ranar alhamis da ta gabata ta sanar da cire sunan saiful islam gaddafi daga cikin jerin 'yan takarar shugabancin kasar bayan da ofishin babban lauyan gwamnatin kasar ya gabatar da korafin cewa saiful islam gaddafi yana da matsaloli a fuskar shari'a da suka shafi kisan kai da tunzura jama'a kan ta da bore gami da barna gwamnata dukiyar kasa a nashi bangaren lauya mai kare saiful islam gaddafi ya bayyana sanarwar ta babban lauya mai shigar da kara a kasar libya da cewa akwai siyasa ciki kuma za su ɗauki matakin ɗaukaka ƙara domin sukan wannan zarge-zarge bayan sanar da cire sunan saiful islam gaddafi daga cikin 'yan takarar shugabancin kasar magoya bayansa sun gwada fushinsu kan matakin ta hanyar yaga katunan su kamar yadda suka yi barazanar hana gudanar da zaɓuka a wasu wasu yankunan kasar a nashi bangaren jeffrey de laurentis mataimakin jakadan kasar amurka a majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga ɗaukan matakan da suka dace wajen kama saiful islam gaddafi domin mika shi ga kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifuka ta icc game da sauran waɗanda ake zargi da aikata laifukan cin zarafin ɗan adam a ƙasar libya a wata sabuwa kuma kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya sanar da cewa wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar libya jan kobis ya miƙa takardar yin murabus daga mukaminsa na wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar libya ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres tare da bayyana fatar samun mutumin da ya dace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 masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dume su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su ta ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.